Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana mata suna na Yasmin Harka. Yau na ka miki bayani ne akan yadda zaki ma namiji gwatsu. Ma'ana gwatsu kin san gwatsu ya kasu kashi kala. Kashi kashi akwai gwatsan da zaki ma namiji idan yana kwance akan gado to shi dai gwatso kuma ya kika yi shi ya zama da kin iya kuma kin san me kike yi kuma kin san ya ake gwatsu. domin tabbas gwatsu yana ƙara sa namiji annashuwa kuma yana ƙara faranta masa rai misali ki ce oga yau ba ina son ka huta don ni yau da dutse ya zai ki ce ya kwanta idan ya kwanta ya zama na kin gama wasanni gindin ki ke kuma ya jike sai ki ɗaga ƙurar shi daidai ki seta ta a tsaye sai ki zira ta a cikin gindin ki sai ki zauna a kai ki zauna ɗuwaiwan kicin ka zai rufe da zama na ƙurar tana cikin gindin ki ke kuma ki rufe ta sai ki fara gwatsu a hankali a hankali kina sama kina ƙasa ba wai ki samu ki ta yin ta kamar kina kokawa ba idan kina yi da ƙarfi shi kuma zai ji zafi ba zai zama na ba kinga ana abu don jin daɗi ya zama mai gida yana jin zafi uban kin ce zan ma gatsu sai ce na haƙura da wannan gatsan saboda jiya ya riga ya sha wuya amma idan za mai gwatsu kin san me kike yi zama kin iya gwatsu misali idan za ki mai gwatsu ki yi kamar kin samu doki kin idan ka hau doki duwawunka yana sama yana ƙasa yana sama yana ƙasa to ke ma haka za ki ba ki zama da kin buɗe ƙafar ki karki goro ki saki jikinki ki saki a baka ki je ki tara ma mai gida nauyi idan kin san ke ƙatuwa ce ki samu ya zama da mafi yawan nauyin ki yana kan gwiwoyinki ne ki tara nauyin ki akan gwiwoyin ki abin da ake bukata ku rashin zamana tana cikin gindin idan tana ciki kamar haka kenan kina ji shi ne ramin ko nan kuma ya zama na kura sai ki saka ta haka kenan kin ga tana ta tsaye sai ki dan kifa buwoyin ki a daidai kan gado sai ki fara yi a hankali kina sama kina ƙasa kina shafa oga za ki ga ya fara fita hayyacin shi ki ga ya rude to kina yi idan har yana jin daɗi zaki ki ga yana ta yaki shi ma yana gwatsu domin tabbas ya ji sabon abu ya fara gamsuwa yana jin daɗin wani abun da kike mai za ki ga ya fara taya ki gwaso to nan fa ya faɗo ga yana gab da ya kawo sai ki ƙara ƙaimi ta ciki akwai matan da ba su da dabarar matsa jikinsu ta ciki to ƴan uwa ki saboda akwai wani sirri a cikin matse gindin mace idan har buran namiji yana cikin jikinki ya zama da kin iya matse gindinki sosai burar tana ciki za ki ga uga ya gigice ya fara fita hayyacin shi yana gab da releasing kenan za ki ga idan ma ba mai kuka bane ranar za ki je yana miki sabon ihu idan kina da makota za ki ji har makota suna jin ikon shi to tabbas idan har kika uga haka za ki mallake shi kwaso ya fi komai daɗi a cin gindi idan har kika mai gwatsu zai samu biyan bukata zai kawo sosai amma idan namiji zai kawo zai iya juya ki ya koma kanki saboda babu daɗi ya zamana ya kawo ke kina kan shi wani idan zai kawo zai sauri ya murgina ki ke ki koma ƙasa ki ci gaba da miki gwatsu ya ki ga ya miki gwatsu sosai ya ma ranar kin samu biyan bukatar kai nan da nan zaki ga yayi yayi yana miki ihu ke kuma ki ci gaba da mai kukan kisa ba wai kina yin kin yi jikun ba wai ke ga mai aji ba za ki mai namiji kuka irin na kisan nan ya samu ya ji daɗi ba idan kika nemi aji babu aji a zamantakewar aure babu aji a ibada zamana kin iya kukan kisa kina mai shagubba kina karairaya kina nuna mai kina jin daɗin wannan cin da yake miki kina mai kuka ki zo kan kunnen shi ki kuka ki shi kuba ki ihu ki ƙara kashe murya ki sosai za ki ganin da nan ya biya ne zai ce tabbas ina gamsar da mai ɗaki na ke kuma ki ci gaba da kukan nan irin kukan nan dai da kika sani kina yaban shi gwanzo jarumi kina dai zaman aure fa babu kunya kina yaba shi to ana har zai samu ya buƙatar shi da safe idan zai fita ka ce kai mai gida gaskiya wanda ya ma kaciya jarabi ne ya iya yanka ma kaciya ko kuma ki ce kai mai gida gaskiya ina yaba ma wannan bura ta ka domin ta iya biya min buƙata zaman aure fa babu kunya <clears throat> sai kin fi fitsara iyanki wai ya zama ke kina jin kunya shi ba za ki iya mai wawan zama ba ba za ki iya sakin jiki ba za ki iya kallon soyayya ba za ki iya mai irin maganan nan ba wai ko da ki kasance mai batsa a gaban miji ba ya zama kina da aji dan Allah dan Annabi mata mu dage mu jajirce na gode mu